محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sayyid bukhari in ba manta ba dai muna cikin kitabu abba'am amara ima bayani akan abinci da ladubban da suka shahi cin abinci da ma abin sha wurin tashin mu ne wa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ce babu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'kuluna baben abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sahabbansa suna ci حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي أثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وترانا النبي يا رب بين أصحابه tsakanin sahabbai ne menene annabi ya raba wata rana tsakanin sahabbai ne tamran da binu fa ba kullu insanin yabba kowanne mutum saba a tamaratin kwarar dabino guda bakwai fa tsani sab'a tamaratin ni ma sai ya bani kwara bakwai ihdahunna ɗaya daga cikinsu su hashafatun kankamo mai kari shine hashafatun falam yakun hinna tamratun ba wata kwarar da diniya a cikin wayannan kwarorin da bille guda bakwai a ajabu ilayya minha <clears throat> wadda ta shi ba ni mamaki fiye da ita me an mamaki da tabbashi shaddatti mabagi ta yi wayar tamnewa ga tamnawa ta mabagi ko kuma mi bagi hakura na mi ba hakuran tamna mabag shi tamnar kai ne ko yar tamnar wannan ya nuna annabi da sahabbai ne sukan ci wato abinci wanda yake ba na sama duka ba wani lokacin misali ga wannan yin dabino duke mai ƙarfi kaga dabino mai ƙarfi ƙwarai wanda sai ka tamna da kyat da kyat a kaga ba zaɓen dabino na bai ɗaya da lubiya ko bai ɗaya da mai laushi wanda da ka tamna da sauki a nan wannan hadisi za mu ga ya ce ƙwara bakwai amma za mu cimma wani hadisi nan gaba idan kalli safa har da muke ciki kalli safa babi goma sha takwas za ka kai ga inda aka roto hadisin ga kuma mafitar hadisan guda amma sai ce ƙwara biyar ta dabino to kila za mu bar wannan magana sai mun zo can babi goma sha takwas daga wannan babi da muke ciki in ka lisawa babi ɗaya babi biyu kana tsaya kai sha takwas za ka sami wannan babin to sai mu bar wannan bayanin na wata riwaya ta zo da kwara biyar wata riwaya ta zo da kwara bakwai sai mun cimma waccan mai kwara biyar din حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه دقى قيس دقى سعد sa'ad shine sa'ad da abi waqqas ba sa'ad ibn ubada bane sai da zuwa malamin sun ce sa'ad ibn ubada amma waham wahami ne qala ra'aytuni sab'a na sami kaina na bakwai ɗin bakwai ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi ma da na ba'amun ba mu da abin da za mu ci illa waraqul hubla sai ganyen hubla awil hubla ko kuma hubla hubla wani ganye ne ko wurin wani ikke ne habala ko hmm, al-hubla awil habala hubla ko al-habala da ana karantawa mu ganye ne a kowane wani icce kamar a ce tubagara ko horon mi gara? tubagara ha? horon aduwa to kamar haka nan ne to ka ga a samu horen aduwa a hada abinci da shi a ci kaga ba wani abinci ne da yake gogagge ba ko na sama hakan hatta ya bawa haduna har ya mu yakan aza ga baki ne ma ta ba shatu kamar yadda akuya take azawa ɗayan mu na cin wannan hakin ko wannan ganyen kamar wanda akuya ke ci ma'ana ba wani abin gani shi kawai ganye tsinsa ko hore kuma asbahat banu asadin sannan banu asadin suka waye gari ko su haka kasance to azziruni alal islam wato suna yimin kashe ni akan musulunci ma'ana suna yimin alƙawalin azabtarwa ko maganganu masu cutarwa hasirtu izan in dai hannu bai musu nibbar musulunci akan gorin da suka yi bin da musulunci ko maganganun suka game da musulunci ko cutarwa na yi hasara wa kwalla sa'ayi aiki na ya lalace almuhimmu mahallu shahid a cikin hadisi a malana fa'amun illa warakul hubla awil habala حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد fakultu ta ce hal akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaqiya shin annabi ya taɓa cin masa wadda aka yi da nikakken gari tatacce tankadadde annaqiya wanda yake yayi lukui-lukui ba dusa a ciki faƙala sahalun sahalu ya ce mara a rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaqiya annabi bai taɓa ganin tankadadden gari ba lukwai-lukwai wanda za a yi kullum matsa da shi min himit da asarullah tun daga sadda Allah ya aiko shi hatta qabadahullah a Allah ya karbi rayuwa dai ma'ana kenan daga sadda aka ba shi annabanci dan yana yiwa ya ga wannan ko ya ci kayan a ba shi annabanci tunda yakan yi tafiya ta fatauci zuwa sham a cikin ayarin fataken Khadija radiyallahu anha shine jagora na dukiyar yadda ko to kaga ya zuwa Sham Syria Syria kuma tsohon gari ne waye wanda yake mai ci gaba kware da gaske ko wannan zamanin sai na yawan nan zamanin a can ya gani ko ya ci amma dai sai kayyade abin da min hini ibta asahullah tun daga sanda Allah ya aiko shi na annabi ko yana manzo kaga wancan lokacin kuma da ke zuwa Syria sham a cikin ayarin fataken Khadija masu mata sana'a sannan ba a ba shi manzanci ba ba a ba shi annabanci ba qala yace fa kuntu sai nake hal kanat lakum fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaqilu ko ya kasance a gare ku ala a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matankadi wanda ake tankade sha'ir a hidda gari lukuri lukuri a fitar da dussa qala ma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam munhalan annabi bai taba ganin matan matankadi ba min hina ta'abahu Allah tun daga sadda Allah aiko shi hatta qabadahu Allah a Allah ya karbi shi zamanin annabi ba matankadi wannan za a tankade gari ya ita lukai lukai tun daga Allah sadda Allah ba annabi banzanci har zuwa ya rasu bai gan shi ba kala fa kulta tace kam kuntum ta'kulu kaifa kuntum ta'kuluna sha'ira to ya ku kasance kuna cin sha'ir alhali shi sha'ir kwara ce mai yawan dusfa gairar manhudin wanda ba a tankaɗe ba ƙala kunna mun kasance na fahanuhu mukan rede shi wannan fuhuhu mu bushe wannan a ah, dusar fayasiru ma fara abin da ya firaye shi firaye wa ma baqiya duk abin da ya saura nahu sai mu cika shi fa nahu mu ci shi shi ma ne nan ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'kuluna sannan kuma suna ci na hagwagwaran abin da suka sama a wannan lokacin ba wai sun samu abin da ya shi ba suka kici suka ci shi a shi ne abin da suka sama حدثنا إسحاق isa ساق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم أبو هريرة يا جدة أورمة متاني بين أيديهم شاة مصمية gaba gare أقويا ga فدعوه سوك كراشي awu فأبا أن shi ya يكتشي فأبا أن يأكل يعني عندي يأكل أم شفا الأكلة فأبا الأكلة معنى يكتشي خد... آه... قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتشي من ذو الله يأتي من الدنيا دقى دنيا ولم يشبع بيكوشبع من الخبز الشعير دقى ما فاتشعر وتنسخة من خبز الشعير لجماعة الشعير وانا وراء نيبو ɗan tsini ba haramta ba ka ci akuya soyayya dan ga can annabi ya sai akuya ga wani kahiri mush'anun tawilun yasa aka soya hanjinta ya jijjim kama sahabbai ne ko wanda jimfe jimfe kaga wannan kina ya nuna bai halatta a ci soyayya ba ko ta bai haramta a ci soyayya ba akwai bai haramta a ci soyayya ba amma abu na ya bar wannan ne saboda warau ba kuma lalle bane duk abin da annabi bai ce ba za ka ci inda ya halatta kuma a hadisin da ba a ƙare za ka samu wasu malamai sun sa irin wannan cikin bidiya tun da lokacin a ba matan kaɗi to matan kaɗi bidiya ne in ka ta tarihin malamai akan bidiya tun daga nan kusa gare mu kusa gare mu iya usunna wa ikimatul bidiya na shehu dan bodiyo daga madawallahu bi yi. ya ce ya aka cewa bid'a shi Usman ya yi alikin bid'a ni bid'a iya ihdathu amrin fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu ihdathu amrin fi fi dini kamar ta kaje addini na kaga ba addini na ba saboda haka za mu iya yin kina da lokacin da ya babu ta saboda ba addini ta ba za mu iya yin nau'in abincin da lokacin da ya babu shi za mu yi amfani da wasu ala kayan aiki da lokacin annai babu ba za a ce su bi da ana don ba ibada ba a a wurin ibada an ba a yin abin da annabi bai san da shi ba wannan shi abin da abin da annabi bai ce a yi ba bai ga ana yi kyale ba bai da wata hujja ko dalili a cikin abin da yake shari'a a maganar Allah ko manzo ne to kaga wannan shi abin da amma abin da shahi a abin nan mu'amala ba a sha bid'a na yanzu misali matankaɗi lokacin ne babu shi gashi tun da rasta Allah aiko shi har rasu ba matankaɗi yanzu in mai matankaɗi sai a ce mai bid'a tun da ba addini na mun kai bai matankaɗi a jan aiki da an fahimta saboda kuskure na sai a cikin bid'a to haka ba za ka ce duk abin da annabi bai ci ba kai ma ba za ka ci ba ko duk abin da annabi bai sha ba kai ma ba za ka sha ba dan annabi bai kayyade ba cewa sai abin da ya ci aka ci sai abin da ya sha aka sha. <clears throat> Haddasana Abdullahi bin Abi Al-Aswad, haddasana Mu'azun, haddasana Abi a Yunus an ana an Anas bin Malikin kwala, ma a an na biyu alaihi wasallam ala ne. Annabi bai taba cin abinci ba a kan teburi. Wala su sukurrujatin kuma annabi bai taba ci ba a kan wani tire. wala hubiba lahu nai ba a taɓa mai masa ba murakkabun maras kabri ya tsalilin masa raqiq murakkab kullu ke likata da alama ya kulu da akan akan menene suke cin abinci ƙara ala sufur akan shimfiɗa abin da za a shimfiɗa kamar fata ko wani kaba sai aza abinci ko wani kamar tabarmar kaba sai a shimfiɗa sai a aza abinci a ci حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي ما شبع آل محمد إن جدا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالطبق وشيبة منذ قدم المدينة تنصد يتاري مدينة من طعام البر دقا أدنشن الكما salasa layalin kwana uku a jeranci hatta kubin a aka bi rayuwa ne tun tarewa annabi a madina har shekara goma a madina yin rasu iyali ne ba taɓa cin masa alkama ba sun ga koshi har a koshi amma dai suna ci sai dai ba koshi don ba abin da ke isa sallallahu alaihi wa alihi babu at-talbina baden talbina talbina wani abinci ne da ake yi da gari da madara ko da gari da dussa a hada da gari rereye da dussa sai ya zama ya ruwa-ruwa ana sha ne haka kamar da kuyafa ko da cokali shi ne talbina حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي دقى عائشة مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها حقيقة عائشة كانت تاكفا شيء إذا مات الميت إذا ما مشي يموت من أهلها daga cikin danginta fashtama'a li zalika nisa'u mata suka taru don rasuwar da an kai sun matafarrafna sannan suka watse. illa ahalaha sai zama ba a bar kowa ba ba ce dangin ta wa khafataha da ke bantattun mutanenta amarat sai ta yi umarni bi burmatin da tukunya burmatin tukunya talaka tukunya ta karewa ƙidirin ƙidirin tukun ya ƙari burmatin talaka min talbinatin ta talbina babbar da sai a dama talbina gari da madara ko gari da dussa sun su ne a sannan a aikata saridun kaman malmala bayan an targa wannan talbina ruwa-ruwa sannan a yi abinci da gari kaman malmala kaga wannan mai karfi ginin dunkulalle ko shine sari fa subbatit talbina alaiha sai a dauko wanga abincin da yake ruwa ruwa sai a zuba akan wanga da anka dunkule anka eh anka mai sai malmala thumma qala sadan ta ce kunna ku ci min hada garita sai ne sabitu rasulullah na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kure yana cewa at talbina majammatul li Adil maridi takan hutar ga zuciyar marar lahiya takan sa hutawa ga zuciyar mara lahiya tazhabu bi ba abu tana goke wani sashen bakin ciki idan mutum ci abincin talibina zai ji sanyi ga rayuwa dai zai ji wani nau'in bakin ciki da ke shi ya dan rage hakan ta tana rage bakin ciki saboda haka tana cikin abubuwan da ake maganin bakin ciki da su bayan al'adar ita wal azkar almarwiya an nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma wasu ayyuka da aka san cewa suna goge bakin ciki kamar taimaka ma wani kamar sadaka kamar horo da alheri da hannu daga abinci da sauransu karatun qur'ani da sauransu to abinci ma akwai mai dan sassarta bakin ciki to kaga irin wannan talbinar a hada madara da gari a kada a dan dafa haka shi ruwa ruwa a sha yana sassarta bakin ciki shi kamata kila in mutum na da damuwa a haɗa mai ba mutum da ya ji ne ya ɓaci ba kawai sai shi kunna karin sigari ko ita za sassauta mai ɓacin rai a ga wannan aikin shaitan na azamin amalin shaitan inna huwa aduwwun mudillun mubin babu saridi babin malmala حدثنا محمد بن بشار حدثنا جندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الحمزلي همداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كمل من الرجال كثير maza da yawa sun zama kammalallu walam yakamul min an-nisa illa maryam binti imrana wa asiya imra'atu fir'auna amma mata ba wadda suka zama kammalallu cikin mata sai wa irin Maryam ya imara da Asiya masu Fir'auna sai su da ire-irensu su zuwa kammala. Wa fago Aisha bambanci Aisha asnata a kan mata ka faflis saridi kamar fifikon malmala na alasa'ir tsarin da sauran abinci. A asalin fasara ta gaskiya malmala abincin da za a kwasa haka a dunkule a sa hannu ko farce a ɗan datsa a ɗiba ko shi ne asfari sai dai ya danganta ko mina na an kai haka da shi an kai malmala da shi ya zama asfari an nama na ko gari na ko wani ganye na ko ya zama dai asfari saboda haka suna da nasu asfari da kila akwai mace tsakanin mun ce malmalan mu da malmalan dan kila na yan mun ce malmala za ka ɗauka ta doron gero ko ta doron dawa ko na masara ko na shinkawa kila koli na alkama ko to amma dai kaliman malmala a gadi tuwon gero in an kai malmala ta zubar da malmala haka wata irin waɗanda da lisa ko dawa masara shinkawa da sauran acca da makamantan to zaune haka zaka ji su malamai suna fassara shi dambun nama amma dai asalin kalimar sarif in ka shiga a kamus a sarif ma huwa shine abin da za a mirna da gari a dafa a talga ana juyawa shi ƙarfi sai a kwashe shi sai zan sai ka sa hortanka ka datsa sannan ka ci shi an dike nan malmala to amma wanda kun ma ta kuna malmala tana iya zama ko tabi ana iya tuwon nama ko to zai zama malmalan nama ba ga malmala ta danganta almuhimmu tarihi wani nau'i na na malmalar zaɓaɓɓen abinci wurinsu da ana ganin shi a koli to shi a sauran abinci na ƙasa ga wannan to kenan Aisha tana gaba ga sauran mata da wannan ishara ta wannan hadisi حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة fifikon Aisha Alisa akan sauran mata ka fadlis saridi kamar falalan malmala mafi ɗaukaka ta daga sauran duk abinci ala sa'ir ta'ami daga sauran abinci. Haddasa Abdullah bin Munir Samia Aba أبا حاتم الأشهل ابن حاتم حدثنا ابن عون حدثنا ابن عون عن صمامة عن صمامة ابن أنس an sumama tabni anas an anas radiyallahu an qala dakhaltu na shiga na annabi ta da annabi sallallahu alaihi wasallama wurin wani yaro lahu na shi hayyatin maduki wanda yake tela nan fa qaddama ilayhi qaf'atan sai kawo mai akushi fiha saridun cikinta akwai malmala kana wa aqbala ala amalihi sai ci gaba da aiki ne shi tela ne yasa aka hada mai abinci ya gaito annabi da ya kawo abinci ya ce ma annabi sai ci gaba da aiki ne na dunki qala fa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kasance ya tatabba'u tubba a shina biyar duma da aka yayyanka a cikin abincin qala fa ja'altu atatabba'uhu ni ma sai kasance ina bibiyar duman ina tsinta sai fa aba'uhu bayna yadayhi ina tattara shi ina aza shi gaban annabi sun na ga annabi yana so ne qal fa ma zultu ban gushe ba ba a bayan haka uhibbu dubba ina son duma saboda na ga annabi yana so ne kenan yana cikin son annabi cikar son annabi kaso don abin da annabi kaso hatta da kalan abincin na annabi kaso kaso shi yana cikin kai matuƙa ga son annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne gaskiyar son annabi kaso shi kan duk abin da ya ba, da abin da ya sunnata da abin da mustahabbat da kai har abin da ya halatta wanda a matsayin mubahi na kawai kamar dubba dinnan amma ka ce kana son annabi amma in an ka dibi al'amuran ka duk ka barkace daga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ga surar halitta ka babu sunnan manzon Allah ka haske gene ka bar gashin baki buzu buzu kaga babu alamun fa annabi dan ba kai koyi da shi ba wandon ka na ja haka kasa in ka tashi a ba irin ta annabi haka ba in ka tashi sallah ba irin ta annabi haka ba in ka tashi aure ba irin na annabi haka ba in ka tashi auren tsuwa ba irin na annabi haka ba sauran abubuwa duk ba irin na annabi ba zikirin ka ba irin na annabi ba wanda zikiri daban ka kai ba irin na annabi ba to amma kuma ga wasu ga baki sai ka ce ko an faso ya annabi kaga ya zama da'awa bila dalilin ko babu shatin masmu'atin wal katifi wal jambi baban akuya wadda aka hige akuya ce da aka yanka aka tafarfasa ruwan zahi aka tsoma ta sai aka fitar sai gashin ya rige ya kode ya dahu tsakanin shi da fata sai ana rinka hihigi gashin kamar a kewa kaza a tsoma ta a cikin ruwan zafi ta farfasa shi a rinka cike gigashin ana jike shi to haka nan suke akwai a bacci sun yanke ta sai a ta farfasa ruwan zafi a koma ta gashin sai a rinka ciccirewa sai zan jikinta ya aske gaba dai ba gashi kamar kaza da aka gigi to sai a shi. wal katifi da cin kafada wal jambi da kuma gehe wajen sashi a wasu حدثنا هدبة tukunin khalidin حدثنا حماد بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس أنس بن مالك mun kasance muna zuwa wurin Anas dan Maliki wa khabbazuhu qa'imun wanda yake masa masa yana tsaye wanda yake masa masa kidan kaga me yawa Anas dan Maliki mata bai ciwa me mata namiji na kidan babu da yi mutu ya ci abincin namiji ko? abin da illa mutum ya zama shaidani ya kama da mata ɗan daudu ko wannan sha haramun amma duk namiji ya dafa abinci ba a cewa ba a ce haramun na da yawa mutane ka ci abincin namiji haramun na ko ba a ci abincin namiji sai dai mace kamar yan mutum dawa an namiji da abinci da kai ne to bai da tsarki sai dai yana mace dan dama abin da aka gada a mace da dawa abinci ba a gadan ma namiji da ruwa abinci ba musamman na al'adar mummuna an fahimta to amma namiji ya shirya abinci ko wani irin nauyin abinci ne wani namiji ya ce ya halatta ko mace ta ce ya halatta to ga mai wa anas mata shida tsaye ƙara sai ce kulu ku ci fama a alamun nabiya sallallahu alaihi wasallama ra'a ragiban muraqaqan ni ban taɓa sanin annabi ya ga mata a ragifan mata muraqqaqan wadda asali ba haka wadda ba ta da kabri hatta laki Allah ya gamu da Allah ko ta la hika billah ya koma wurin Allah wala ra'a annabi bai ga shatan akuya ba miɗan, higagga bi ainihi da idanu ne ko bi ainihi da ide shi kasu da dai حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن جابر بن عمرو عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز ناقع النبي هنا تبقى وعد باكين من كتب daga kafada كتب shatin kafada أقويا باب shatin masmubatin wa الكتب يقول ga كتب. yahtazzu min katifi shati fa akala ha sai ya ci daga wannan naman na kafada akuya fa du'iya ila sala sai aka kira sallah fa qama sai tashi fa faraha sikina ya aji yuka fa salla ya salla da mai tawba bai sake arwalla ba babu ma kana salafu bayan abin da magabata suka kasance yaddakhiruna suna ajewa fi buyutihim a cikin gidajensu wa asfarihim da tafiye su min ta'ami na abinci wallahi da nama wa gairi da waninsa idan mutum na iya aje abinci a cikin gida ne ko a wurin tahiya ko ya aje nama ko makamancin nama kamar mai da sauran kayan abinci shine wa gairi wa qalat aisha wa asma'u sana'ana lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakr sufra mun aikata ma annabi sallallahu alaihi wasallama tare da abubakar mun aikata musu abinci sufra asalin tawa shimfiɗa da za a shimfiɗa a aza abinci sama a ci amma kuma akan kawo ta da ma'anar shi abincin kansa to nan tana da ma'anar abincin mun wa annabi abinci shi da aboka kenan sun riki abinci wurin tahiya ma kana salafu yaddakhiru na fi buyutihim وأطفالهم دلوك كان أبو بكر da النبي صلى الله عليه وسلم za في yi مكة زوا مدينة حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشة أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي شركا مع النبي يا أنا أتنام الليا فوق ثلاث بيد وانا أكو qalat tace ma fa'alahu annabi bai aikata wannan ba illa bi amin ja'a an-nasu sai a wata shekara da mutane suka samu yunwa a cikin wannan shekara an samu wata shekara ta yunwa sai annabi sa aka yi sanarwa kan wanda ya aji naman laye bai da kwana uku saboda haka kayan kwana uku ka saboda za da shi ko ka ci ko iyalan ka ci ko ka ba to a kyauta ba a aji naman laye da kwana uku wannan shekarar fa da an yudima alganiyu alfaqira sai annabi yana nufi da wannan mawadaci ya ciyar da wanda yake matsalauci wa in kunna haƙiƙa mun kasance lanarfa'u alqura'a muka dauko kawar akuya ko kawar dabba fa na akuluhu mu ci shi ba'da amsata ashara bayan kwana goma sha biyar kila aka ce mabbarrakum ilaihi kai ku zuwa ga wannan wa bahikat ta yi dariya kala ta ce ma shabi alu muhammadin ai yan gidan annabi muhammad su ta koshi ba sallallahu alaihi wa sallama min hubz burrin daga masa alkama ma'adumin wanda aka samu miya masa alkama da miya ma'adumin ai majhulin fiha al-idama salata ayyamin kwana uku hatta da hiqa billah koma Allah wa qala ibn حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا لإلهم ونن مثل حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أمر عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزود لهما الهدايا mun kasance mukan yi guzuri da naman hadaya ala ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila madinati zuwa madina daga nan makka su do naman hadaya su yi guzuri da shi kan hanya har su kai madina tabi'ahu muhammadun muhammad ya mishi mutaba'a an ibn uyayna wa kala ce ibn jurayj qultu dace li aba'in da adaw a kala hatta ji'na al-madina yace shin ya ce har mu zo madina kala la kenan shi abin da ya zo kawai ila al-madina ba hatta ji'na al-madina ta ba babu al babin haid alhaid shima ma ne ake haɗa da nama ko kitse sai a ja'far maula al-muqallid bin abdullahi bin hanzab hanzab annabi ya ce ma abu talha iltamis gulaman ka nemo wani yaro min kilmanikum daga cikin yaranku yakhdumu ni da yake mini hidima fa kharaja bi abu talhata sai abu talha ya fita da ni ni ya goya ni wara abu baya ne fa kuntu sai ni kasance a khadumu rasulullah ina bauta manzon Allah sallallahu alaihi ina manzon Allah hidima ina wa annabi hidima kullama nazala duk sanda ya sauka ma'ana in muna tafiya ta sadda sauka a masauki a zango sai ne mishi hidima fa kuntu da kasance asma'uhu ina ji ne kusuru, yana yawaita an ya kula cewa kusuru an ya kula da an da ya kula sai a mashi su Yi kusuru alqaula yakan yawaita cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi ya ubangiji Allah ina neman ka tsari daga bakin cikin nan inda an kai alham shine wani abu da haka son kai da yi ba ko nan gaba zai faru to shine alhamu bakin cikin abin da nan gaba aka jiran yanzu wal hus ko wal hazn da bakin cikin abin da ya rage ya wuce shine bakin cikin na haka bakin cikin ko dai abin da ya wuce ko kuma abin da daga yanzu zuwa nan gaba ya ka ce ma alham wanda ya wuce alhusn sauran sunaye kuma sai su ba da sifofi ne algam ma'ana ya rufe zuciya gaba ɗai kamar algamamu hmm? mushabbahan bil gamami algam ma'ana ya rufe faɗi ba gumma alaikum ka ga maganar rufewa ta alkarbu shi kuma asalin karbu ya giya da larabci ya giya ita ce karbu da larabci asalinta ya giya to bakin cikin da ya ɗaure zuciya ya tsuke ta ya ga jima alkarbu hmm? ashaja shi ma bakin ciki amma irin wannan da haka jin wani abu na tsaye ga ka ba ka iya haɗa ko ruwa ko abinci kamar wani abu ya yi ma tsaye nan to ina ka ce ba ashaja da sauran dai sunayen bakin ciki da yawa ga suna alkamadu alkaza ga sunayen bakin ciki suna da yawa na uzu billahi min kulliha wal ajzi ya ubangiji Allah ina neman ka tsare daga kasawa wal kasali da kasala wal bukhli da rowa wal juhdi da raki wa bara'i da nauyin bashi wa galabatar rijal da rinjayen maza Allah ka kiyaye kan maza su rinjaye ta sata aka haka ko kowa ya zan shi ka kai wallan azal abdumuhu ban gushe ba in ji anas zinawa annabi hidima hatta qabalna min haibara har muka dawo daga haibara wa aqbala bi safiya sai dawo da safiya dan can aka samu ta dan shi da sun kai wada da wata mata da shi ma a annabi sun ce mata ɗayan bai hudi Bintu kad hazaha wanda ya tattara ta a cikin ribar yaƙi, fa kuntu arahu yuhawwilaha sai ni ganshi wato yana kare ta wara abu baya ne bi a ba'atin da wata alkyabba ko wani zani au biki sa'in ko wani zani sun mai kuwa, wara abu sannan ya goya ta baya gari shi hatta idza kunna sahaba sai da ba a kai a wani wani da aka ce ba haba. sana'a haisa sai sa aka aikata abinci na shi ne mahallu shayar babul duk nan ne kawai mahallu shayar fi bida'in aka sanya abincin nan a bisa shimfidar fata kuma arsalani sai aika ni fa da autu rijalan ni gayyato wasu mutane ba aka lo suka ci wa kana zalika wannan ya sai kasance bina ahu shi shine tarewar annabi da safiya ثم أقبل سنه فسكنتو حتى إذا ما هو بدا له زهد sai da Uhudu ya fuskar ya bayyana gare shi ma'ana ya kusanto garin Madina qala sai ce wannan dutse ne da muna so ne yana so ka gina ana samu duci kalmar so ba majazi bane hakika ne kace nuhibbu majazi da don duci bai so wajen da fi haji daren yuridu an yin kabba ka ce wai ta yi kusa faduwa don ka katanga la turidu wacce ya gana ga nasoshi suna bayyana wa in min sha'in illa Ka kaga ba yadda komi ba duci Huta su ta sabbihu kara itace na. komi da ka ganin bai da rai kana ganin bai iya magana to Allah ya shirya tasbihi kai ba ka sani ba walakin la tafqahu hau. annabi in ya wuce makka a gwanduci da kai mai sallama tuci sai ya mai sallama annabi ya rika duwatsu sun kai tasbihi yabba abubakar ga hannu sun kai tasbihi yabba umar ga hannu sun kai tasbihi amma zalika ala Allah bi aziz saboda haka haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu falamma ashrafa ala al-madina lokacin da ya kusanta ga madina qala sai ce allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha ya Ubangiji, ina sanya abin da tsakanin duwatsu guda biyu na Madina, shi zama harami, shi zama hurumi, shi ne dutsen ai da dutsen sawa, ma bai na airin wa sauri. Duk da malamai suna da magana tsakanin waɗannan duwatsun a ayin da sau, shin akwai su Madina ko babu su, ko suna ganin ba Madina waɗannan duwatsu suke ba, saboda haka wahami na a cikin hadisin, ko suna ganin a hadisin nan lallai haka yake akwai airin akwai sau? ta anan dai ma bai da jabalai haji tsakanin duwatsu da guda biyu wancan hadisin shi ya bayyana cewa sunan su Ainin da saurin misal ma harrama bihi ibrahim makka irin yadda annabi ibrahima ya yi bayanin haramcin hurumin makka allahumma barik lana aulahum Allah ta sa mutanen Madina albarka fi muddihim da mudunsu wa fa'ihim da sa'in almuhimmu محل شاهد لنا حديثي حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا والحيث abinci ne ake haɗawa da gari da kitse ko kuma da gari da nama adawa sai kamata mu tsaya insha Allah subhanahu wataala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh